واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode wa Allah tabaraka wata'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci a nan garin dogarawa ƙaramar hukumar mulki ta sabon gari jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta asabar tara ga watan shawwal bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya dace da kalandar bature ashirin da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar kamar yadda malam yahaya ya faɗi an tsara gabatar da wannan muhadara ɗin a cikin azumi amma saboda an ɗan samu waɗansu abubuwa da suka taso hakan ya hana a iya gabatarwa a wancan lokaci a madadin haka sai aka daidaito akan za a mai da muhadarar ta koma goron sallah to gashi kuma Allah tabaraka wata'ala ya haɗa mu a inda za a gabatar da ita wannan muhadara a matsayin goron sallah ina roƙon Allah tabaraka wata'ala ya ba mu dacewa ya yi mana gamdakatar ya ba mu ikon sauraro yadda za mu fahimci saƙon da muhadara ta ƙunsa hakanan ina roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sa ayyukan da muka yi a cikin wata ramadan da ya gabata allah ya karɓe su kuma muna cikin waɗanda ya yarda da su ya yanta su ya kuma yi masu taufiki da dukkan alkhairan daga cikin wannan wata ɗin a lokacin da aka ce zan gabatar da muhadara na yi tambaya game da abin da ake so a yi magana a kai kuma aka bani zaɓi cewa in duba abin da nake so in yi muhadara a kai amma na ce a'a a dai bani abin da ake so in magana a kai ko da ko za a bani guda biyu ko uku ne sai in duba a ɗauki ɗaya to kuma a ƙarshe hakan aka yi an bani maudu'ai guda uku kuma aka bani damar in zaɓi ɗaya daga cikin mawdu'an da aka bani wanda kuma shine na zaɓa ɗin akwai mace mumina na zaɓi wannan mawdu'in ne kasancewar dai mata ne za a gabatar wa wannan muhadara ɗin kuma ko da yake ba kalma ce sabuwa ba mukan ji ta ko da yaushe mumina muminai mumini da sauransu amma yana da kyau mai tsokaci game da ma'anar mace mumina da kuma siffofinta domin a ƙarshe mu tambayi kawunanmu ko waɗannan siffofi ɗin mun siffantu da su ko kuma akwai abubuwan da ya kamata mu gyara don haka mawdu'in da zan magana a kai shi ne mace mumina Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci namiji da mace a matsayin ɓangare guda biyu na nau'o'in mutum domin mutum yana da jinsi guda biyu akwai jinsin namiji akwai jinsin mace kuma allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su a hakan ne domin su yi tarayya wajen raya duniya kowannensu bisa abin da yake banta da shi akwai abubuwan da maza ne kadai suka keɓanta da su akwai abubuwan da mata suka keɓanta da su akwai abubuwan da maza da mata sun yi tarayya a kai to allah tabaraka wata'ala ya halicci namiji da mace a matsayin ɓangare guda biyu na nau'o'in halittar mutum ko nau'o'in jinsin ɗan adam domin sa yi tarayya ba wai su yi gwagwarmaya da juna ba ko kuma su yi gasa da juna ba a'a domin su yi tarayya ne wajen raya duniya kowannensu bisa abin da yake banta da shi kuma su yi tarayya cikin bautawa Allah ta baraka wa ta'ala da yadda kowannensu zai samu sakamako ba tare da tawaya ba idan namiji ya bautawa Allah ya yi wa Allah abin da yake so kuma ya yadda da shi zai samu lada ba tare da ladan shi ya tauyi ba hakanan ma idan mace ta yi imani da Allah ta bauta wa Allah tabaraka wata ala ta yi masa da'a za ta samu sakamako cikakke wajen Allah ba tare da sakamakonta ya tawaya ba a cikin alkur'ani mai girma a suratun najmi aya ta biyar, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annahu khalaqa az-zawjayn wal kuma Allah shi ne ya halicci jinsi guda biyu jinsi guda biyu na mutum a zakara wal namiji da mace haka nan a suratun nisa aya ta ɗaya allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ita ku rabbaku mullazi khalaka kummin nafsin wahida wa min minha jaha. ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai ɗaya kuma ya halitta wa wannan ran abokiyar zama saboda annabi adamu shine farkon halitta a cikin jinsin mutum Allah ya halicce shi shi kadai sai kuma ya halitta masa abokiyar zama wato hawa'u kenan to Allah ta'ala a wannan ayar yana nuna mana shi ya halicci namiji ya halicci mace shi ya halicci namiji a farko rai daya sa'an nan kuma aka halittawa wannan ran abokiyar zama sa'annan kuma aka yada mutane maza da mata masu yawa a duniya wanda mu dinnan muna cikinsu wa basa huma rijalan kathiran wa nisa'a kuma Allah ya yada maza da mata da yawa daga wannan halittar ta farko Adamu da kuma abokiyar zaman shi Hawa'u sai Allah ya yi hayayyafa yasa suka yi ta hayayyafa suka zamanto masu yawan gaske har ya zamanto ga mu muna cikin waɗannan zuriya ta adamu ɗin alaihi salatu wasalam hakan ke nuna cewa ashe halittar namiji da halittar mace duka an yi ne da manufa ba kawai an yi ne don su jayayya da juna ko an yi ne don su gasa da juna ko an yi ne don su tanafusi da juna ba a'a kowa akwai aikin da Allah ya tandar mashi kuma kowa akwai abin da zai yi ya raya wannan duniya ya kuma ba da gudunmuwa wajen ciyar da duniyar nan gaba a suratun nahal Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wal najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda duk ya aikata aiki mai kyau namiji ne ko mace duk wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko mace yana mai imani da Allah baraka wa ta'ala Allah ta'ala ce falnuhiyannahu hayatan tayyiba to lalle za mu raya shi rayuwa mai daɗi ma'ana ko da namiji ne ko mace wanda duk wa Allah ibada duk wanda ya bauta wa Allah duk wanda ya biyayya ga Allah wanda duk ya aikata aiki na kwarai aiki na alkhairi aiki mai kyau Allah ta'ala ce za mu raya shi rayuwa mai daɗi wallajziyannahum ajrahum bi asani ma kanu ya'malun kuma za mu masu sakamako da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa kenan duk wanda ya aiki ko namiji ne ko mace ba za a ce dan saboda mace ce za a tauye mata lada ba ba za a ce dan saboda namiji ne ba zai samu lada cikakke ba da namiji da mace kowa in yi aiki na kwarai Allah zai mai sakamako a suratu ali imran a ta 195 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd Allah ta'ala ya ce bayan ya yi bayani game da ɗabi'u da siffofin masu imani da irin ayyukansu sai Allah ta'ala ce fasta ja balahun rabbuhum sai ubangijinsu ya amsa masu addu'o'in da suka yi annila uzi'u amala amilin minkum min zakarin au'unsa kuma ya tabbatar da cewa shi Allah ba zai tauye aiki ba zai tauye ladan wanda duk ya aikata aikin kwarai ba namiji ne ko mace ku daga sashi ba wani fifiko a wajen lada ba fifiko a wajen biyayya ga Allah ba fifiko a wajen kusanci zuwa ga Allah gwargwadon imani gwargwadon aikin da mutum ya yi shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito yace innamal rijalu innaman nisa'u Shaka ikon rijali su mata abokan tafiyar maza ne ma'ana kowa a cikin al'umma yana da gudun da zai bada ba maganar a ce sai maza kawai banda mata ba maganar a ce mata kawai banda maza maza da mata kowa da irin abin da Allah ya tsara mashi na aiki wanda idan ya aikata zai ba da gudunmuwa mai yawa wajen taimakawa wannan al'umma kuma al'amura za su ci gaba su kyau su kyautata musulunci yana kallon mace a matsayin ginshiki na wannan al'umma saboda irin gagarumar gudunmuwar da take badawa wajen kyautata al'amura daban-daban daga cikin manya-manyan gudunmuwa da mace take ba al'umma ko ya kamata ta ba al'umma akwai guda uku na ɗaya ita ce shugaba a gidan mijinta wadda ke kula da al'amuran cikin gida shi miji shi shugaban kowa ne gaba ɗaya kowa na ƙarƙashin shi a gidan amma wajen gudanarwa da lura da al'amuran gida da lura da abubuwan da ke kaiwa su dawo to mace ita ke kula da waɗannan al'amura ɗin kuma wannan ya tabbata a cikin hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kullu nafsin min bani adama sayyidun kullu nafsin min bani adama sayyidun farrajulu sayyidu ahlihi wal mar'atu sayyidatu baitiha manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kowane rai kowane rai na ɗan adam kowane rai na ɗan adam shugaba ne ma'ana kowa a cikin yan adam kowa yana da wani nau'i na shugabanci da zai farrajulu sayyidu alihi namiji shugaba ne ga gidansa gaba ɗaya shine shugaban gidan gaba daya wal mar'atu sayyidatu ha amma a cikin gidan mace ita ce shugaban gidan shi miji shi shugaban kowa da kowa ne har da matan da 'ya'yan da duk wani wanda ke karkashinsa a cikin gidan shine shugaba to ita kuma mace a cikin gidan ban da mijin ita ce mai gudanarwa saboda haka ashe mace tana da gagarumar gudunmuwa da za ta bada a cikin gida kasancewar ita ce take tarbiyya wato tafi kokari wajen tarbiyya tunda ta tafi zama da 'ya'ya ita ce tafi sanin me ke kai ya kawo ita fi zama a gida ta san abubuwan da ke faruwa masu kyau da marasa kyau da sauransu saboda haka babban gudunmuwarta a cikin gida shine tana ɗaukan matsayi na shugaba a cikin gidan mijinta shi ma wani yake cewa wa khairu nisa'il alamin hiya allati taduru shu'unal baiti aw fihi ta'malu mafi alkhairin mata a duniya ita ce wadda take kula da al'amuran gida mai tsayawa tsayin daka daga dukkan abubuwa na gida sun kyautata ba a bar su sun lalace ba ba a bar su sun tambaɗe ba gwargwadon ikonta ta tsaya tsayin daka wajen kula da tarbiyya da taimakawa mai gida wajen ganin al'amura sun tafiyar da ya kamata abu na biyu da mace ya kamata ta yi a cikin gida ko a cikin al'umman nan shine ta samar da natsuwa da aminci da hutu da ɗebe kewa ga mijinta in ta yi aure domin ya samu daman ci gaba da gwagwarmayar rayuwa da kuma addini saboda idan ya zamanto ba za ta iya taimaka masa wajen kwantar da hankali da natsar da shi da sama masa sukuni da kwanciyar hankali ba da ba shi aminci ba da hutu ba da ɗaya kewa ba to shi namiji ba zai samu natsuwa ba ba kuma zai samu ƙwarin gwiwan ya ci gaba da ƙoƙarin gwagwarmaya in ya fito waje ba ita mace tana gida ko da ma tana fita ta je aiki ita dai tafi zaman gidan fiye da namiji idan ya zama ya fita ya je nema ɗan kasuwa ne shi ma'aikacin gwamnati ne lebura ne da zai je wani aiki a biya shi ko da menene yake yi ya samu in ya fita yana cikin haɗurra daban-daban ga ruwa ga sanyi ga sauro ga zafi ga ɓacin rai wani ya zagai wani ya ci zarafinsa wani ya faɗa masa baƙar magana wani lokaci ya samu wani lokaci ba ya samu ba duk waɗannan matsaloli ne da kan faru ga shi mai gida in ya fita nema to in ya dawo abin da ake sa rai ne idan ya dawo ya samu sauƙi a gida zai tarar da komai a tsare zai samu sauƙi zai samu kwanciyar hankali zai samu natsuwa da walwala da sauransu wannan babban gudunmuwa ce da mace ya kamata ta bada ga al'umma domin idan ya zamanto mace ba za ta iya samar da wannan ba ba za ta iya ba da wannan gudunmuwa ba to sai ya zamanto mace ba ta wa miji wajen ci gaba da gwagwarmayar rayuwa da addini ba kamata ya ce mace a kowane hali a kowane yanayi tana daga waɗanda idan miji baya nan zai iya samun natsuwa a zuciyarsa cewa ko da yake baya nan babu wata matsala gidan salami lafiya komai na tafiya yadda ya kamata wannan babbar gudunmuwa ce da ya kamata mace ta bada ga al'umma shi ma wannan alkur'ani ya tabbatar da shi a cikin suratun rum aya ta 21 Allah tabaraka wata'ala ya ce wa min ayatihi an khalaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha kuma yana daga ayoyi na Allah da ya halitta maku abokan zama daga kawunanku domin ku samu natsuwa gare su ku samu sukuni da aminci da hutu da ɗeba kewa gare su haka na a suratul araf aya ta ɗari tara. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha Allah ta'ala shi ne wanda ya halirce ku daga rai ɗaya waje alamin ha zauja sannan ya sanya wa wannan ran guda ɗaya da aka fara halitta abokiyar zama liyas kuna ha. domin ya samu natsuwa a wurinta domin ya samu hutu da natsuwa da ɗeba kewa a wajen wannan ainihin wato abokiyar zama tashi ashe kenan yana daga manya-manyan ayyukan mace a cikin al'umma in Allah ya sa ta yi aure ta zamanto daga cikin waɗanda za su ba da gudunmuwa wajen samar da hutu da aminci da natsuwa da ɗebe kewa da sukuni ga abokin zama sai abu na uku gudunmuwa ta uku da mace kan bada a cikin al'umma ita ce tafi zama tare da 'ya'ya kuma take matsayin makarantar tarbiyya ta farko ga kowane yaro kowane yaro da aka haifa namiji ko mace mahaifiya ita ce makarantar farko domin na farko dai kafin ya san kowa a gidan ita zai fara sani na biyu kafin ya saba da kowa ita zai saba da ita na uku kafin kowa ya iya fahimtarsa damuwa da bukatarsa walwala ko rashin jin daɗinsa uwa ta fahimta ita eh, bi sanin abin da ke damun shi fiye da kowa wannan ya sa uwa ta zamanto makarantar farko ta tarbiyya ga kowane ɗa da aka haifa duk randa ko aka ce uwa ba ta tsaya tsayin daka wajen ba da wannan tarbiyya ba wajen tabbatar da karatu na tarbiyya ga wannan yaro da aka haifa ko yarinya da aka haifa ba to za a samu matsala shi ya ma ake cewa al'ummu madarasatun idza a'adattaha a'adatta shi'iban tayyibal araki. uwa makaranta ce wadda in ka gyara ta ka inganta makarantar ka kyautata makarantar to zai zamanto ka yi tanadi ga al'umma baki ɗaya tanadi wanda yake tsabtatacce ingantacce nagartacce idan ya zamanto aka wayi gari uwa bata ba da wannan gudunmuwa ba ko mace bata ba da wannan gudunmuwa ta zamanta makarantar farko ga 'ya'yanta ba to wannan ma al'umma za ta samu matsala a kai domin akwai yiwuwan yara su taso babu tarbiyya ba san girman na gaba ba ba za su tausaya wa na ƙasa ba ba za a zamanto shugabanni ba in Allah ya raya suka samu matsayi na shugabancin ba za a zamanto shugabanni masu tausayi ba idan mace ce ta girma ta aure ba za a zamanto mai biyayya ba idan namiji ne ya aure ba zai zamanto mai kulawa ba haka nan cikin al'umma ba za su ba da gudunmuwa wadda za ta kawo al'umma ci gaba ba don mene don saboda an kuskure tun makarantar farko ba a dace ba to saboda irin waɗannan mahimman abubuwa da mace take yi a cikin al'umma musulunci ya ba al'amarin mace matukar muhimmanci kuma musulunci ya ba ta kulawa kwarai da gaske kuma ya ɗauki matakin mayar da ita cikakkiyar mumina don ta sauke nauyin da ke kanta tunda dai Allah ya ɗora mata nauyi har guda uku mafi karanci ɗoriya akan matsayinta ta wadda ake sa ran ta imani ta karɓa addini ta yi riko da addini ta bauta wa Allah shi kadai ta kiyaye dokoki ta nisanci abubuwan da Allah ya hana to kuma ana son mace ta zama mumina cikakkiya a wajen ɗabi'unta da mu'amalolinta da yadda za ta yi hulɗoɗi domin hakan ne zai tabbatar mata da damar ta sauke nauyin da shari'a ta ɗora mata don mace ta zama mumina musulunci ya samar da tsare-tsare da kuma hanyoyi masu yawa ingantattu waɗanda mace ya kamata ta bi su ko kuma ta tabbatu a kansu don ta zamanto mace mumina abu na barko musulunci ya ɗauki matakin gyara aƙidarta ta zamanto aƙidarta aƙida ce ta ahalus sunna wal jama'a wadda aka gina bisa fahimtar magabata na ƙwarai a cikin wannan al'umma ɗin aqida ta kwarai aqida ta kwarai aqidar ahlus sunna wal jamaa wadda aka gina ta bisa fahimtar magabata na kwarai ta gini ne akan abubuwa masu dama na farko ta kunshi imani da Allah imani cikakke ba tare da an samu shakku ko an samu tunani na kokonto ba imani da Allah al'imanul jazim imanin da yake babu kokonto babu shakku a cikinsa imani da Allah nan ya kunshi abubuwa guda uku abu na farko imani da Allah a ɓangaren rububiya da imani da Allah a ɓangaren uluhiya da imani da Allah a ɓangaren al'asma'u wasifat imani da Allah a ɓangaren rububiya ya kunshi gasgatawa da miƙa wuya da sallamawa da jawuwa ga al'amarin Allah baraka wa ta'ala a matsayin shi na mahalicci mai kowa mai komai wanda bai haifa ba ba a haife shi ba wanda yake azurtawa yake rayawa yake talautawa yake ba da mulki ga wanda ya so yake kashewa wanda shi ne ke ba da lafiya shi ke kuma kaddar rashin lafiya allah nan wanda ba wanda zai iya cutar da wani sai da izinin shi babu kuma wanda zai ba da kariya ga wani sai da yardan shi da kuma abin da ya so shi ne halicci kowa ya halicci komai ya tsara ma kowa abin da zai yi ya kaddara wa kowa abin da zai yi a duniyan nan shi ne wannan allah tabaraka wa ta'ala wanda dukkan alkhairi daga gare shi suke zuwa sharri kuwa ba a dangantawa gare shi to ya zamanto mutum ya imani mace ta imani da Allah akan wannan kun koga macen da ta imani da Allah akan wannan ya zamanto tunaninta Allah shine mai halittawa shi ke kashewa yake rayawa shi ke ba da lafiya shi ke kaddar rashin lafiya shi ne yake ba da kariya shi ke ba da haihuwa ko ya hana ba yadda za a yi macen da ta yi imani da wannan ta je gidan boka babu in koko ga ta je to ba ta yi imani da Allah ba akan haka ko da ta ce ta yi ba gaskiya ba ne ta yi da awa ne ta faɗi ne kawai da fatan baki amma dai tsakaninta da Allah a zuciyarta ba haka ba ne da wanda duk ta imani da Allah akan wannan ba ta bukatar komai wajen kowa sai wajen Allah abinda kawai take bukata ta roki Allah ta kuma yi tawakkali gare shi sannan ta dauki hanyoyi ta bi matakai da shari'a ta yadda da su in ya zamanto tana da rashin lafiya ne misali ta je asibiti don a nemi magani a ba da maganin da ake sa ran an warke za a yi haihuwa din in mijin ne yake da lalura a je shi ma a nemi magani ta yadda za a samu a dace in Allah ya kaddara domin Allah ya tabbatar da cewa yana ba da haihuwa ga wanda ya so yana kuma hana ga wanda ya so to dole ne a yi imani da Allah a wannan ɓangaren sannan a yi imani da Allah a ɓangare na biyu shi ne ɓangaren cancantarsa da bauta cewa Allah ta'ala shi ne ya cancanci bauta bai tarayya da kowa ba wajen bauta duk wanda ya bauta wani ba Allah ba ko da wace irin bauta ce bauta ce da ake yi a zuciya ko bauta da ake yi da harshe ko bauta da ake yi da gaɓuɓɓa ko bauta da ake yi da dukiya in ya zamanto ba Allah aka nufa da wannan bauta ba to Allah tabaraka wa ta'ala baya so idan kuma aka kuskura aka yi to an jefa kai cikin halaka to mace mumina aƙidarta shine tana yin imani da Allah akan ba wanda ya cancanta abauta masa sai shi sannan tana imani da Allah a ɓangaren sunayen Allah mafi kyau da sifofin Allah mafi ɗaukaka Allah yana da sunaye masu kyawu yana da sifofi masu ɗaukaka ba wanda ya tarayya da Allah a cikin sunayen shi babu wanda ya tarayya da Allah a cikin sifofinsa Allah shi ke da su idan kuma ya zamanto wani ya siffantu da wata sifa daga cikin sifofin Allah ko ya siffantu da wata ma'ana ta wani suna daga cikin sunayen Allah sai Allah ya kira shi da wannan sunan ko ko mutane suka danganta mai irin wannan sifa wannan babu laifi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta manzon shi sallallahu alaihi wa sallam a suratul tauba da ra'uf rahim a ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bilmuminina ra'ufun rahim waɗannan sunaye ne guda biyu na Allah Allah ar-ra'ufu ne kuma Allah ar-rahimu ne amma ba a kawo alif da lam ba don babu dama a kawo alif da lam kasancewan alif da lam wannan na Allah ne ar-ra'ufu ar-rahimu wannan na Allah ne amma an siffanta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ra'ufun rahimun saboda ya siffantu da waɗannan sifofi waɗanda sifofin nan dama duk wani suna na Allah ya kunshi sifofi don haka a cikin sifofin nan ana iya samun wani ya siffantu da su musamman da ke da kyauta yake da tausayi yake da kyautatawa ana iya ce mashi karimu ana iya ce mashi rahimu ana iya ce mashi ra'ufu duk waɗannan ana iya kiran mutum ba wai dan ana nufin shi ne Allah ba amma dan ya siffantu da irin waɗannan siffofi ɗin amma ba za a ce mashi an raufu ba ba za a ce mashi al-karimu ba ba za a ce mashi an rahimu ba amma za a ce mashi karimun za a ce mashi ra'ufun za a ce masa rahimun da sauransu to mace mumina tana imani da Allah akan haka cewa yana da sunaye mafi kyawu da sifofi mafi ɗaukaka sunayen Allah ba wanda ya san iyakansu sai shi babu wanda ya san sunayen Allah dukansu amma daga cikin sunayen Allah wanda duk ya kiyaye guda 99 ya kiyaye su ya fahimce su ya yi aiki da abin da suka kunsa to shi kenan wannan za a sa shi aljanna kamar yadda hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna nan mace mumina tana imani da mala'iku tana imani cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da halittan da ake kira mala'ika wannan halitta ce da ya yi daga haske bayansa ne masu biyayya gare shi ba sa saba mai cikin duk abin da ya umarce su kuma suna da yawa yawan da ba wanda ya san iyakansu sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma akwai cikinsu waɗanda ke da ayyuka sanannu akwai cikinsu waɗanda ke da sunaye sanannu akwai kuma waɗanda ba a san sunayensu ba sai dai ayyukansu akwai waɗanda da sunayen da ayyukan ma ba a sani ba daga cikin mala'ikun da aka san sunayensu akwai jibrilu akwai mika'ilu akwai israfil akwai malakul maut akwai munkarun da nakir akwai kuma maliku waɗannan duka sunayensu sun tabbata ko dai a cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin hadisai ingantattu na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to mace mumina tana imani da waɗannan mala'ikun gaba ɗayansu a dunkule da rarrabe hakanan tana imani da littafan Allah duk littafan da Allah ya saukar tana imani da manzannin Allah gaba daya tana imani da ranar lahira tana imani da kaddara duk abin da aka kaddara mata abin da ya same ta mai daɗi ko mara daɗi tana imanin cewa Allah ne ya kaddara ba wanda ya isa ya hana ta samun wannan abin ko ya hana wannan abin aukuwa gare ta in ba Allah ta baraka wata ala ba hakanan mace mumina tana imani da dukkan abin da ya zo cikin alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantattu na daga al'amuran addini usuli dini da duk wani abu da yake da alaka da addini da labarai da alkur'ani da hadisai suka zo da su da duk abin da magabata a cikin wani al'umma suka yi ijima'i kansa na daga al'amuran aƙida kama abin da ya shafi soyayya don Allah da ƙiyayya don Allah da kuma wajibin kowane musulmi game da sahabbai da wajibin kowane musulmi game da matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sallamawa tare da miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin hukuncinsa da umarni da hani da ƙaddaransa da abin da ya shar'anta da kuma sallamawa da miƙa wuya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ɓangaren yin masa ɗa'a da kuma mai da hukunci gare shi ko ga sunnarsa da kuma yin masa biyayya cikin dukan abin da za a yi da suna addini wannan shi shine aƙidar mace mumina abu na biyu da musulunci ya ƙuduri aniyar tabbatarwa ko kuma ya ɗauki matakin tabbatarwa domin mace ta zama mumina ne ya ɗora ta kan tsari da manhaji wanda yake ingantacce manhajin mace mumina shine mai Allah ya ce mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai sahabbai suka ce mai sauran mutanen kirki waɗanda suka biyo baya bayan sahabbai suka ce tunaninta kawai Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya ce sahabbai sun ce malamai waɗanda suka biyo bayan sahabbai suka bi hanyarsu bisa kyautatawa sun ce ba ta tunanin ra'ayinta ba ta tunanin ganin damanta ba ta tunanin son zuciyarta amma mai Allah ya ce mai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce menene aka rawaito daga sahabbai ya wasu ta kasance menene ya tabbata daga manyan mutane magabata salafus salih wannan shine tunanin mace mumina domin al'imamu malik ya rawaita hadisi a cikin littafinsa na muwatsa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce taraktu fikum amrain. lan tadillu ma tamassaktum bihima Allahi wa sunnata nabiyhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce na bar muku abubuwa guda biyu da in dai kuka yi riko da su ba za ku taba bata ba har abada ba za ku taba bacewa ku bar hanyar Allah ba har abada in dai kuka yi riko da su littafin Allah me kenan alkur'ani da kuma sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa Alaihi wasallama ita mace mumina ba ta da wani tsari ba ta da wani tunkahu ba ta da wani abin da za ta yi kafafa a kansa ba abin da za ta nuna isa a kansa sai maganar Allah da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wasallama sai ko maganganun da duk aka zo aka tara sun dace da maganar Allah da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wasallama shi yasa ma auzai ɗaya daga cikin manyan tabi'ai aka ruwaito ya ce kamar yadda zo cikin littafin a sharia na abubakar al'ajuri al'imamul auzai ya ce isbir saka ala sunna waƙif haythu waqafa al waƙul wa qul wa kuffa amma kaffu anhu wasluk sabila na hu, ya sa aka ma ahu alimamul imam al-auza'i yace isbir nafsaka ala sunna ka haƙurar da ranka ka haƙurar da ranka ka haƙurar da kanka akan sunna ma'ana ka dage ka daure ka cije ka kanne wajen bin sunna duk rintsi duk tsanani duk wahala duk abin da za a faɗa ka dai tsayu akan bin sunna waƙif haisu waqafal qaum kuma ka tsaya inda sahabbai suka tsaya kar ka wuce inda tabi'ai suka tsaya ka tsaya kar ka wuce inda tabi'ut tabi'in suka tsaya kar ka wuce kar ka ce kai kana da taka gunintar ba ka da gwaninta ka tsaya inda suka tsaya shine zaman lafiya mai ya tabbata game da abu kaza daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai ya tabbata daga ainihin sahabbai mai ya tabbata game da tabi'ai mai ya tabbata game da atba'u daga tabi'ina me ya tabbata daga salafu sale manya magabata me ya tabbata daga resu ya suka yi me suka ce ya suka aikata ya zama tunaninki shine wannan ita mace wadda take mumina tunaninta kenan ba ta tunani na ra'ayinta ba ta tunani na ganin damanta ba ta tunani na san ranta a'a me ya tabbata a cikin shari'ar Allah mai ƙur'ani ya zo da shi mai hadisi ya zo da shi mai maganganun sahabbai ya tabbatar mai maganganun tabi'a ya tabbatar yaya magabata suka kalli abu wannan shine manhajinta shine manhajin mace mumina mataki na uku da musulunci ya ɗauka wajen mai da mace mumina shine ya ɗora ta akan kyawawan ɗabi'u kuma ya kwadaitar da ita wajen tabbatuwa akan ɗabi'u na gari ɗabi'u na mutunci ɗabi'u na ƙwarai ɗabi'u na kamun kai ɗabi'u na girma domin kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama an aiko shi ne domin ya cika kyawawan ɗabi'u Hadithi ya tabbata Ibn sa'ad ya royace hadithi a cikin tabakat ɗinsa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ma istu li utammima mima sali an aiko ni ne domin cika kyawawan ɗabi'u domin cika kyawawan ɗabi'u ashe kyakkyawar ɗabi'a aba ce muhimmiya wadda ake so kuma abu ne da ya kamata kowace mace mumina ta tunƙaho da shi ta siffantu da shi ta yi ƙoƙarin ganin ta mallake shi domin in ba haka ba sai zama ɗabi'unta munana ne idan ya zama to mace mumina ko ko mace tana so ta zama mumina amma ta zama to mai sakaci game da kyawawan ɗabi'u to ko shakka babu za a samu matsala domin kyawawan ɗabi'u su suke mutum kyawawan ɗabi'u su suke mutum su suke mai da mutum mutum ko yaya mutum yake ko menene shi in ya zama bai ɗabi'u kyawawa to wannan ba mutum ba ne. amma duk yadda mutum yake koyaya yake da kaskanci da gajiyawa da gazawa in yi zama yana da kyawawan ɗabi'u sai ga cewa mutum ne shi a cikin jama'a ana kallonsa a matsayin mai mutunci mai daraja mai kima to haka yake a wajen mace idan aka waye gari mace tana da kyawawan ɗabi'u to ko shakka babu wannan mace ta siffantu da siffan mumina in kuma ya zama ba ta da kyakkyawan ɗabi'a to wannan mace ba ta siffanta da siffofin muminai ba wanda wannan zai zama matsala ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuwa a hadithin da Abu Dawud ya rawaito yana cewa ana za'imun bi baitin fi rabatul janna liman taraka almira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatul janna liman taraka alkadhiba wa in kana mizahan wa bi baitin fi a'la aljanna liman hasuna khuluquhu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na lamunci na ba da garanti na aljanna na lamunci aljanna ma'ana na ba da tabbacin aljanna ga wanda aljanna a ainihin farfajiya aljanna a farfajiyan wato gida a aljanna a farfajiyan aljanna na lamunce gida a farfajiyar aljanna ga wanda ya zama ya nisanci jayayya A ta jayayya musu da gardama ko da ku akan gaskiya ne ba a san yawan jayayya ba a san yawan musu ba a san yawan gardama ko akan gaskiya kake ko da kai kana kan gaskiya idan mutum ya ja in aka ja da ke kika ce kaza ne aka ce ba haka bane kika ce kaza ne aka ce ba haka ba sai ki hakuri kyale kar ki ci gaba da wannan jayyar ko me gaskiyan ki manzon Allah sallallahu alaihi ya lamunce miki aljanna ya lamunce miki gida a farfajiya a tsakar gidan aljanna ya lamunce miki a tsakar gidan aljanna gida babba in dai baki ji jayayya ba ko da kuwa akan gaskiya ne da aka yawaita jayayya yawaita musu da gardama ba ɗabi'a ce ta mumina ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuma lamunce gida a ainihin tsakiyar aljanna ya lamunce gida a tsakiyar aljanna ga wanda ya bar ƙarya ko da ko cikin wasa ne ko da da wasa duk wanda ya nisanci ƙarya ko da ko da wasa ne mutu ya zama wai cikin ba'a ne zai ƙarya ko da haka ne ya zama mutum ya nisanta baya ƙarya kwata-kwata-kwata-kwata a rayuwarsa to wannan manzan Allah su asuma ya lamunce mishi gida a tsakiyar aljanna a cikin kwakwai da ke son gida aljanna akwai to manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lamunce maki gida a tsakiyar aljanna in dai kika nisanci ƙarya ba kya ƙarya kun ga dai wannan yana da wahala ai a wajen mata saboda inda zuki ta mallau ne inda a gillaro ta ne to ai mata manya ne ai farfeso shi ne su inda a gillaro ta ne to mata kam ai farfeso shi ne su suna yi amma dai mata sun fi kai ƙarya illa ma rahimar rabbuna to maganar da ita ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lamunce maki gida a aljanna a tsakiyar aljanna inda cika nisanci ƙarya inda kin nisanci ƙarya to Allah lamunce maki gida a tsakiyar aljanna hakanan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya lamunce aljanna ya lamunce aljanna ga wanda duk ya lamunci gida al'akololuwar aljanna fi a'alal ya lamunci gida a ƙololuwar aljanna ga wanda ɗabi'unsa suka zamanto masu kyau duk wanda ya zama ɗabi'unsa masu kyau ne to manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya lamunce masa gida a ƙololuwar aljanna don Allah akwai wanda ke son wannan gidan anya kuwa wai akwai mai son wannan gidan a amma yana jin dai kamar wasa kuke dai ba na jin akwai wata wadda ta damu da a ce sai ta je kololon aljanna a yoko da dai ma a kofar gidan aljanna ne kofar gida daga bakin gate ayayi saboda haka ba na jin akwai cikin kuwa wadda take tunanin ma dai kawai ai tana son dai alamun ce mata gida a kololon aljanna ta manzo Allah ce tsofi ba su shiga aljanna a siffansu ta tsufa kowa zai zamanto matashi ne to kun ga kenan kyautata ɗabi'u da halaye abu ne muhimmi kwarai da gaske haka na an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kamar yadda al'imamu tirmidhi ya aka ce masa menene abin da ya fi shigar da mutane aljanna menene idan mutum ya yi ko wasu abubuwa ne suka fi shigar da mutane aljanna sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce takwallahi wa husnul hulki. tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u su ne suka fi shigar da mutane aljanna aka kuma tambaye shi to waɗanne abubuwa ne suka fi shigar da mutane wuta menene mutane za su yi ya zama dalilin shigansu wuta sosai manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya ce alfamu walfarju alfamu walfarju baki halshe da kuma al'aura waɗannan abubuwa biyu su ne za su fi shigar da mutane wuta a ranar kiyama baki dai saboda nan ne marufin halshe shi kuma halshe babu abin da ya fi jawo mutane takaici a duniya da lahira kamar halshe zagi da harshe ake cin naman mutane da harshe ake gulma an namimanci da hada fada da harshe ake izgili ga mutane da harshe ake ƙarya da harshe ake yi duk waɗannan abubuwa da harshe ne mutum ya karya ko ya zagi ko ya ci mutuncin wani ko ya izgili ga wasu ko ya annamimanci ko ya giba cin naman mutane duk waɗannan abubuwa harshe ne shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi ce babu abin da ke kifar da mutane a ranar kiyama akan fuskar su a jasu cikin wuta kaman harshe amma ku duba yadda ake wasa da harshe ake sakin harshe ya abin da ya ga dama ya faɗi abin da ya so ba a jin komai to manzan Allah sallallahu alaihi ya ce harshe na daga cikin abubuwan da suke zama dalilin yawaita shiga wuta a ranar kiyama sai kuma alfarj al'aura saboda mene saboda zinace-zinace tsakanin maza da mata ko kuma luwaɗi tsakanin maza su kadai ko kuma maɗigo tsakanin mata kawai duk waɗannan abubuwa ne da ake yin su da al'aura to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuwa cewa yayi da aka tambaye shi waɗanne abubuwa ne ko menene abubuwa waɗanne abubuwa ne ke sa mutane shiga wuta sosai sai ce harshe baki da kuma al'aura amma da aka tambaye shi game da abubuwan da suka fi shigar da mutane aljanna sai ce tsoron Allah da kuma kyawawan ɗabi'u a shekenan mace in tana so ta zama mumina dole ne ta kyautata ɗabi'unta ta zamanto mai kyawawan hali a same ta mace ce mai kamun kai mai mutunta kanta mai biyayya ga iyayenta in ta yi aure mai biyayya ga mijinta mai kula da haƙoƙin waɗanda ke haƙoƙinsu ke kanta ‘ya'yanta ne a waɗanda suke taya ta aiki ne a gida a ‘ya'yan makwabta ne waɗanda ake zamantakewa tare a same ta mai gaskiya mai riƙon amana mai cika alkawari mai mutunta kowa mai ganin mutuncin kowa a same ta mace mai kyauta mai sadaka mai tausayi mai jin kai a same ta mace wadda take ba ta ha'inci ga mijinta ba ta ha'inci ga duk waɗanda Allah ya haɗa su mu'amala a same ta mai kyakkyawar mu'amala ba ta ji da kanta ba ta nuna isa ba ta nuna ɗagawa ba ta baro ƙoƙo ba ta nuna isa ta ita ta da takama a same ta mai sauƙin kai amma sauƙin kanta ba ya nuna cewa kuma ta zamanto mai arhaba wadda ta san mutuncin kanta ta san kimar kanta idan mace ta zamanto mai kyawawan ɗabi'u to ko shakka babu ta siffantu da sifa ta mata muminai idan ko mace ta zamanto ɗabi'unta ba masu kyau ba ne to ba ta siffantu da sifa ta mata muminai ba sai mataki na hudu da musulunci ya ɗauka domin tabbatar da cewa mace ta zama mumina shine sai ya ɗora ta a kan ladubba ladubba can da ya ga kyawawan ɗabi'u to nan kuma sai aka ɗora ta kan ladubba ɗabi'u ta dodi na kunya da kamun kai da tsarkin zuciya da kuma suturce jiki ga kunya ga kamun kai ga ainihin suturce jiki ga tsarkin zuciya manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce lalle a ranar kiyama zan ga wasu daga cikinku zan ga wasu mutane za su zo da kyawawan ayyuka girman kyawawan ayyukan nasu ya kai girman dutsen tihama Fari fariƙwal duk kyawawan ayyuka ne masu kyau komai ya ji daidai gishiri da yaji da manja da magi da onga duk sun ji tsab ba wata matsala ayyuka ga sunan masu kyau farare sol girman su ya kai girman dutsen tihama dutsen tihama ya fi girman dutsen kufaina ya fi girman dutsen kwatarkwashi balle karamin dutse irin dutsen tukur-tukur manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce za a zo da waɗannan ayyuka kyawawa farare sol amma Allah ta'ala sai ya mai da waɗannan ayyukan nasu haba'an mansura su zamanto an mai da su kamar ƙasa wadda za a hure ta tafi kawai gaba ɗaya gaba ɗaya ayyukan a ɓata ba komai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana maganan ayyuka ne fa kyawawa a ranar kiyama mutum na neman aiki komai kankantar shi komai kankantar shi kana nema domin rana ce da ya firul mar'o min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani kowa ta kansa yake li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anu yughni kowa ta kansa yake kawai saboda haka ka kaga wani wanda kake gani akwai haƙƙi da kake da shi a kansa wanda yau kilan Allah ya sa aka karɓo maka haƙƙin nan ya ɗan ƙara nauyin ayyukanka na kyau. to wani zai zo da girman ayyuka wane wannan masallacin mai ake da wannan masallacin ana maganan dutsen Tehama. katon dutse wargajeje girman aikin ya kai haka amma za a ɓata aikin a mai da shi ƙasa turbaya da za a hure a sheƙe ta tafi sai wani ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bayyana mana su siffanta mana su don kar mu fada cikinsu ba mu sani ba kuma kuna so ku san su? ko ba kwa so? manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce ai cikinku suke ai cikinku suke ba wasu ne daga wani wuri ba cikinku suke ma'ana mutane ne jinsinku ba aljanu ba ne ba mala'iku ba jinsinku ne suna yin ayyuka irin naku si azumi irin naku si sadaka irin naku si sallah irin naku su karanta ƙur'ani kamar yadda kuke koma fiye da yadda kuke yi amma matsalar su ita ce in suka keɓe ba a ganinsu sai su saba wa Allah a ganin ido mutum ya kirkice kamammiya ce mai kamun kai ne ba ballagaza ba amma ashe a ɓoye akwai wasu abubuwa take ba a sani ba ko a makaranta ko yin an tafi ziyara an je ga gida ko an je garin suwa ne ko an je dangin suwa ne ko a wurin aiki in ma'aikaciya ce ko a wurin talla in mai tallace ga ta dai za a ganta kamar mutum ya kirki amma maɓarnaciya ce to wannan abin wannan abin a ranar kiyama zai ja mata fitina ko ta zo da ayyuka manya-manya kyawawa to za a ɓata ayyukan gaba ɗaya su zamanto kaman ƙasa tsakukura da aka sheƙe sama kawai Allah ya tsare mu musulunci ya ɗauki wannan matakin ne don mace ta zamanto mai kamun kai muta'affifa mai kamun kai wadda take da kunya ba wadda za ta tsaya ta firifiri te kirikiri ga maza ba wata za a ganta akan titi in kana tafiya ta ɗaura gele ta sha ɗammara ta ɗora hannu a kwibi ta yi haka gal ga ta nan tana kallon maza ƙwalo-ƙwalo da ido ba kunya ba komai ba za a ganta akan hanya tana tafiya tana sun kuyar da kai ba a'a tana tafiya tana zazzara idanu kowa ya ganta ga ta nan ta isa ta girma kun ga wannan ba ɗabi'a ce ta mumina ba ba ɗabi'ar mace mumina ba ce ko kuma ka ji ma ita tana ganin za ta iya gaya ma kowa komai ai ba ta jin shakkan kowa ba ta jin kunyi ba haka wasu za ka ji ma suna faɗi da bakinsu ba wannan ba ɗabi'ar mace mumina ba ce mace mumina ba za ta taɓa yin wannan ba mace mumina ba za ta yi haka ba mace mumina ba za ta yi haka ba kaga wata na tafiya ya batse ballatse ta sa jambaki jau. ta sa wani abu a idanta gauja kamar wata aljana wai ta a dole ta yi ado ne ta zama wata karamar aljana ba ta sani ba amma tana ganin wata ado ta burge wannan ba sifa ce ta mumina ba mumina ba za ta yi wannan ba ba za ta yi ba ba cewa ake yi kar a sa gazal ko ka sa jan baki ba amma a sa a ido ai tafiya wannan ba ɗabi'ar musulmi bane ɗabi'ar arna ne ba san musulmi da wannan ba daga wajen arna aka koyo a ido dai a sa gazala a sa jan baki ko wani abu ja ja ja a sa shi a ido ja wannan ba ɗabi'ar musulma ba ce ba a san musulmi da wannan ba kwata-kwata tarihi an koyo ne daga wajen waɗanda ba musulmi ba to mace mumina ba za ta yi ba ba kuma za ta bar yadda ta yi ba ba za ta yi ba ba kuma za ta bar yatta ta yi ba mace mumina ba za ta yi wannan ba haka nan mace mumina ba za ta fita tsirara-tsirara tufafi-tufafi ba ta fita gaya-gaya ba za ta yi wannan ba ya jama'a don girman Allah don girman Allah yanzu a ce misali lokacin azumin nan ga waɗanda suka san bakin gada can flyover gaban kwangila ai akan kawo talla iri ko ko mu ce ma nan nan gidan mai haka akan kawo talla iri akwai kosai akwai kunun tsamiya akwai koko akwai kaza akwai kaza duk dai saboda bukatar masu azumi don Allah idan ya zamanto da azumin nan wata ta yi ainihin toya kosai tun karfe bakwai na safe ta ɗorawa yadda talla ta tafi da shi can ta zauna tana jiran har lokacin shan ruwa ya yi ƙarfe bakwai na yamma ƙosan nan a buɗe a cikin faranti ƙuda sun hau sun yi gaɗa sun yi fareti duk sun gama ya bushe ya sandare ya ƙanjame ya fara tsami sai kuma ga wata ita nata ƙosan an soya shi ƙarfe bakwai saura kwata na yamma ga shi a cikin leda a kula ainihin takarda foil paper kawai yana turri malam yana ganikaci ganikaci da kansa kosan yana magana saboda yadda yake turri kawai kamar yana gaya maka ne ganikaci ganikaci don girman Allah mai hankali inda ba wanda ya zamanto ya zare ba don girman Allah wanne za a siya eh wanda ke kula wanda ke lullube wanda ke ɓoye sai an bude za a gani ko ba haka ba ne wannan shi ne kwatankwacin mace mai hijabi da macen da ba ta da hijabi wadda ba ta da hijabi me ba gani ba ba wani abu kuma da ya rage mata wannan kuwa tana da hijabi cikin sutura ba a san komai game da ita ba to don Allah wace tafi kima a cikin jama'a ko cikin ma mutanen da suke marasa kamun kai a cikin marasa kamun kai mace mai hijabi ta fi mara hijabi mutunci haka ne ko baka ba ko a mota ko a tasha aka je yadda za a yi mu'amala da mara hijabi haka za a yi da mai hijabi a tasha ma za a yi haka ba za a yi haka ba to musulunci yana son mace zamanto mumina sai ya ɗauki matakin ɗorata akan ɗabi'a ta kunya da ɗabi'a ta kamun kai da ɗabi'a ta tsarkin zuciya da kuma ɗabi'a ta sanya hijabi kuma ya nuna mata katta damu da duk wani abu da za a faɗi na surutu dangane da yadda ta yi shiganta na mutunci ko da za a ce ta zama ninja ko da za a ce ta takura kanta ko da za a ce ma wa zai gane ta ba ta yi aure ba irin waɗannan maganin za ka ji ana faɗi duk wannan musulunci sai na kar ma damu ta kyale su ita mai mutunci kwakulo ta ake gano ta ake wadda mutunci ko dama kowa ma bai ma damu da ita ba sannan kuma koda cikin maza wanda suke watsatsu dukkansu inda za a tambaye su ba wani wanda yake son ya auri mace watsatsiya ko akwai duk ya gama watsewansa amma a ƙarshe yana nan yana bibiya ya ga wace ce mutum ya kirki ko ba ka ba washe ya san gaskiya to shi yasa ma wani yake cewa <clears throat> mata lallai ne su tsayu a kan ɗabi'a ta kunya da kamun kai da ainihin tsarkin zuciya da kuma hijabi har ma aka samu wata mace ta yi waƙa don ta yabi irin wannan ɗabi'a ta mata ta kunya da kamun kai da tsara mutunci da tsarkin zuciya da hijabi ta kuma nuna wa mata kar su damu da abin da wani zai faɗa na cewa ai kaza ai kaza ai sun takura ai sun yi kaza ta ce biyadil afaf asunu izza hijabi wa bi ismati a alu ala turabi. wa bi fikratin wa qadatin wa karihatin naqadatin qad kamulat adabi ma darrani adabi wa husnu ta'allumi illa bi kauni zaratal albabi ma aqani khajali anil uliya wala sadrul khimar bil ummati wa Ta tace kamun kaina yana hannuna matakin kama kaina yana hannuna da shi ne zan tsare mutuncin hijabina kamun kaina da tsare mutuncina da shi ne zan fifita a kan sa'o'ina ga mu dai tare muka taso makarantar mu daya mun yi firamare tare mun secondary tare mun yi kaza kaza tare muka taso makarantar mu na allo iri daya ko isa amma dole in ɗaran masu saboda me saboda yadda nake kamun kai yadda nake gudanar da lamurana yadda nake tsara mutuncina da sauransu a gida da waje a gaban jama'a da kuma a ɓoye wa bi fikratin wa qalatin wa qariyatin da kuma tunani mai kaifi da zan tsaya in yi saboda ilimin da Allah ya bani in zauna in yi tunani cikakken tunani mai kaifi da kuma ainihin shawara da zan rika kawowa shawarwari da tuntuntuni masu kyau abin suke kira turanci ideas abin zan kawo muhimmai sabbi waɗanda mutane ba san su ba su ne waɗannan suka taru suka zama cikamakin ladubbana ta ce ladubba na da nake kai na kamun kai da mutunta kaina ba za su taba cutar da ni ba sai dai su amfanar da ni hakanan ilimi na ba zai cutar da ni ba sai dai amfanar da ni kuma hakan shi zai mai da ni fure a cikin na in zamanto fure ko fulawa a cikin sa'o'i ta ce kunyata da nake ji kunya da nake ji na bana yin abubuwa bazar bazar bazar bazar kamar maza a matsayita ta mace a matsayina ta mace ina yi bisa kunya komai da komai yace wannan ba zai takura ni ba daga samun ɗaukaka ba sakin hijabi na in yi hijabi zulum zulum ina tafiya da shi ko ma in sa niqabi wannan ba zai rage ni da komai ba wajen kokarin samun ɗaukaka ta zanya a duniya ga sunan muna gani a makarantu za ka ga wata masha Allahu kamun kai kan masha Allah mutunci alhamdulillah ga hijabi ga komai amma kuma su ne a gaba-gaba a wajen harkar karatu su ne masu ci da yawa wasunsu kuma suna ci kaɗan sannan za a ga wasu fati ma suke zuwa dare su kwana 'yan mata ɗalibai watsewa iri-iri tambadewa kala-kala gantali nau'i-nau'i amma kuma in an zo karatun babu komai duk ga sunan a makarantu na sakandire makarantu na gaba da sakandire duk ga sunan jiyajiyan nan muna taro a makaranta na duba sakamakon jarabawan ɗalibai sai muka yi ta mamaki dalibai 'yan aji hudu ajin ƙarshe kenan wanda suke shekarar karshe a jami'a da dalibai 'yan aji uku sai mu ga mata suke gaba a cikin jarabawan gaba ɗaya mata su suka fi ci muka ta mamaki har nake ci ah, wai me ke faruwa ne ga mata su ne a gaba kuma abin burgewa sha a na mafi yawancin matan nan dai wanda aka duba sakamakon su jiya mafi yawancinsu waɗanda suke gaba-gaban 'yan uwanmu ne musulmi yan uwanmu ne musulmi suke gaba sun buge maza sun fi maza kokari sun zarce sa'o'insu mata kuma a cikin ajin kuma suna gab da gamawa ne daga wannan jarabawan da aka duba musu jiya jarabawa ta gabar za su yi sun zamanto masu digiri sun gama jami'a sannan a cikin matan musulmin kuma ikon Allah mafi yawansu na samu labari daga ba cewa dukkansu wato yara ne masu kamun kai to kun ga dai abokan gashi kuma dama addinin sun tafi da shi su kuma wancan ko ita kuma waccan gata nan ta zan ballagaza ba kamun kai ba kunya ba su tutar jiki ba komai ta mai da kanta gaya sannan kuma bokon ba a samu ba addinin kuma dama an nesa da shi kun ga asara goma da goma hasara goma da goma mataki na biyar da musulunci ya ɗauka wajen mai da mace mumina shine ya ɗora ta akan tsarin ta zamanto tana da waɗanda za ta koyi da su suwaye za ta koyi da su matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai mata da sauran mata na ƙwarai mata na gari daga cikin magabata su ne ya kamata zamanto ƙudwa a gare ta abin koyi misali in ana maganan kula da addini da ba addini mahimmanci fiye da komai to ai suna da abin mace wadda take zo zama mumina ai tana da abin koyi ummu sulaim al-ansariya mahaifiyar anas dan malik ai abin koyin ta ne mijinta ya rasu sai ya zamanto abu talha ɗaya daga cikin manyan mawadatan madina manyan masu kudi a madina ya same ta ya ce mata yana so ya aure ta ummu sulaimin ba ta dubi kudin shi ko matsayin shi a rayuwa ba sai ta ce masa ina aini mumina ce musulma kai kuma kafiri ne baka kai musulunta ba to zan aure ka sai ya ce mata zai ba ta raƙuma guda ɗari ku dubi girman raƙumi ku dubi kuɗi da dukiyar da ke cikin mallakar raƙuma zai ba ta raƙuma ɗari ta aure shi sai ta ce masa ni ba na buƙatar raƙumanka ni dai mumina ce kai kuma mushiriki ne in kana so ka aure ni to ka musulinta musulintan da za ka yi shi ne sadakina ba ma na bukatan komi a wurinka turka shi mata yaya yaya kawai musuluncin shi ake nema ba mata son komai wannan ba yana nufin cewa don an karbi sadaki an samu matsala ba ne A amma wai ana nuna yadda ta nuna mahimmanci ta fifita lamarin addinin shi akan duk abin da ya mallaka a duniya to shin ba abin koyi cikin rayuwata ba abin koyi cewa mutum ya fifita addini ya ba mana ya ba addini mahimmanci ga cikin duk abin da zai idan ana maganar yawan ibada ne tashi cikin dare yi nafila ai azumi na nafila da izinin miji ga mai miji da izinin iyaye ga wadda bata aure ba azumin alamis daga litini azumi uku a wata da sauransu ai akwai abin koyi gana na hafsa matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan azumi mai yawan ainihin sallah har ma hadisi ya zo sun taɓa samun saɓani da manzan Allah sallallahu alaihi manzan Allah ya sake ta da ya sake ta sai mala'ika jibril ya zo daga wajen Allah ya ce wa manzan Allah Allah ya ce ka mai da hafsa domin mai yawan sallah ce mai yawan azumi kun ga har Allah ya tabbatar da shaida kawai ya aiko a tabbatar da shaidar duniya tun anan duniya cewa ita mai yawan azumi ne mai yawan sallah ashe in kina neman abin koyi a wajen ibada ga sahabsa idan maganan kyauta ko sadaka ne to akwai irin su Zainab bintu Jahash wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ita za ta fara rasuwa bayan shi a cikin matan shi saboda ita tana da kyauta tana yawaita sadaka tana da nema kokarin fafutukar nema a kulla zobo a yanzu kenan ba fa a wancan lokacin ba a kulla kunun aya a yi jinja a yi dubulan a yi kaza a yi kaza a sai da ainihin omo a sai da sabulu a yi wancan a yi don dai a tattara kuɗin in ta samu mafi yawa kyauta take da sadaka ba kawai zannuwa take ta ɗinkawa ba iri-iri don ta nuna ita ma ta isa ita ma babban mace ce ba ba abinda take kenan ba ita kokarinta ta yi wa kanta tattali don lahira domin ai sadaka na maganin bala'i in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sadaka na maganin musiba da annoba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sadaka rigakafi ne cututtuka masu halakarwa kawai dai a bada don Allah kuma a ba waɗanda suka cancanta to inda ana maganar sadaka da kyauta ai akwai abin koyiwa ce zainab bintu jahash idan ana maganar tallafa wa miji da karfafa masa gwiwa wajen aikata ayyukan alkhairi da tsayuwa kan daidai ah, ga khadija bintu khuwailid matar manzan Allah sallallahu alaihi ta farko ita ta fara imani da shi ta bada dukiyar ta gaba daya manzan Allah ya amfani da dukiyar ta gaba daya wajen da'awa mace ce wadda take biloniya a irin wancan lokaci ko ma ka ce multibillionaire a ainihin wato wadata amma ta bar duniya ba ta da ko ko kwandala babu duk kudin ya kari gaba daya ina ga ke kina da kudi amma mijinki sai ya ji ya ciyo bashi kina da kayan abinci a gidan amma sai ya ji ya dauko bashi ya zo ya ciyar da ku ina ga ke kina da simirai da cibari kallo da sauran abubuwa amma mijinki bashi kamar zai kashe shi me kike da dukiyarki me kike da dukiyarki baiwar Allah ya amata Allah me kike da dukiyarki ga abin koyi khadijatu bintu khuwailid manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ta imani da ni lokacin da mutane suka karyata ni ta taimaka mani lokacin da mutane suka kyale ni ta bani dukiyarta lokacin da mutane suka hana ni to me ya zama sakamakonta tun anan duniya ta fara ganin sakamakonta domin takanas ta kano Allah ya aiko mala'ika Jibril cewa a zo a gaya wa manzan Allah sallama shi Allah yana gaida Khadija shi Allah yana gaida Khadija bintu khwailid kuma a yi mata bishara da wani gida a cikin aljanna wannan gidan babu hayaniya ba ta da hankali cikin shi saboda tun tunda take ba ta'o manzan Allah hayaniya ba ba taba ta da hankalin manzan Allah ba ke kuma sono kika ta da hankalin mijinki har ya fita gida ba hula don Allah ke faɗi sonawa sau nawa kika ta da hankalin mijinki ya fita gida ba hula ko ya fita yana sambatu ko ba haka ba tsakani da Allah ba yi ba ana yi ko ba yi ku ce muna yi mana kan ku ce mana ana yi muna yi za ku ce ka dawo ka same ni ina nan ina jiranka ba dai ni bane ina nan ina jiranka la ilaha illallah baiwar Allah kin shiga uku sau uku sau tara 81 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka idan ana maganan kyautatawa in ana maganan taimakawa da tallafawa da ba dukiya ah ga abin koyi ke ba za ki koyi da ita ba don Allah kina da akuya a gida ko kaji amma ana shan garin rogo ba su ga ba kuli a gidan haba baiwar Allah haba baiwar Allah haba baiwar Allah yanzu haka ma yana kallon wata anan ta ya kama jiya na kallonta Allah dai ya shirya idan ana maganar yin hidima ga miji a gida yin ayyuka na hidima ga miji abin da ya shafi abinci abin da ya shafi wanki abin da ya shafi kai ruwan wanka da sauran abubuwa irin wannan ah to wai babu abin koyi ne eh akwai ina labarin Aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi ina labarin Fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi ina labarin asma bintu abubakrin yayar aisha asma'u fita take ta je ta yi ciyawan doki ta ɗoro aka ta kawo dokin mijinta zubairu ke yanzu ga keke ma a ɗaki ko gogewa ma ba za ki ba keke ma ki ɗan goge gare garen keken mijin ke fito da keken shi garau ba za ki ba in bai yi ba sai dai fito a haka ga babura ɗaki ba za ki samu tsumma ki goge ba ba abin da ya dame ki ya fito duk kwatami akan tayarsa ba ruwanki ga mota ba za ki goge ba ba mai goge kuma ke ba za ki goge ba to wata ciyawan doki mace ce sahabiya matar manzan Allah sallallahu alaihi wadda aka yi bisharan cewa tana a gida an sa ta wato an ba ta aljanna tun anan duniya amma matan nan zuwa take tayo ciyawan doki ta kawo wa dokin mijinta Zubairu ibn Awwam ke kina ina wacce ita ce mace mumina ke kuma kina so ki zama ke ma haka to ba za ki koyi da ita ba eh wata wanki ma ba za ta yi mijinta ba ko yayi ko kare ya rage nashi ba kuma wai ya dauke mata bane a'a yana son ta yin amma ba za ta yi ba ta fi karfin nan ai ba wai wajibinta bane wata abinci ma sai ta ga dama za ta yi in ma ta yi din ta kwaba ba za je ta koya ba kitso za ta je a yi mata mai kyau a da mata amma abinci ba za ta koyi wanda za ta yi mai kyau a ci mai daɗi ba ba haka kuke yi ba haka kuke yayi ga kunan kun tsuru-tsuru kuna kallo na haka kuke haka kuke yi ba abinda kuke kenan ba saboda irin wannan abin yamma da kuke yi wasu mazan ma fata suke kumutu su huta kwarai kuwa su dai ba za su yi saki ba amma suna san an zo na kuda ma kawai shi kenan saboda kuna musu abin da ba su so wannan yana gaya muku ne kullum ana faɗin waɗannan maganganun ana kuma tambayan mu ana aiko da tambayoyi ana bugo waya daga kusa da nesa har da kasashen waje a bugo waya a yi tambaya irin waɗannan abubuwan ko jiya da daddare wani ya kira ni daga wuri mai nisan gaske akan wata matsala kwatankwacin wannan akwai abin koyi fatima matar manzan amma yar manzan Allah sallama matar sayyidina Ali dan Abi Talib hannunta roro yake saboda hidima ga gida yau kuma kina zaune kin ci kin kasa tashi baba zari gare ni kin yi shekeke sheme mai bankeke duka kin hau ainihin uwa ba kwabo kina jiran ya kawo kwanakin baya wani ya yake gaya mani wani kawai wai dan taimako taimako bai ya auri mace ya sha jin wa'azi ana gaya mashi manzo Allah sallallahu alaihi yana taimaka iyalin shi a gida da kaza da kaza shi ma sai ce to bari ya kamanta ya kwatanta saboda haka ya dan ɗebo mata ɗan ruwa ya mata ɗan sharan ɗaki ya taya ta firan ainihin dankali ya dan taya ta yanka albasa a ba shi kenan mace ta sake da ta haihu dan fari ya daukan mata ya fita waje ya je yana ta mai wasa tana abinci tana kaza ko ma tana bacci to daga baya sai ta dauka wajibin mijin ne ita ba ta da shi ma na wajibci yanzu su hudu yana jin ma an samu na biyar din in ba shi mai ƴaƴan wanka ba sai zauna su yi ni ba wanka abinci kuma in bai shiga kicin ba ya ci da riga ya bar dan singileti ya shiga kicin ba ya dauko wannan ya yanka kaza ya wannan kaza in bai ba sai dai a yi ni da yunwa haka kawai idan ana magana abin koyi ne ta bangaren ilmantarwa a karantar da sauran 'yan uwa mata kina mace ki ilimi ki koyar da wasu ai akwai abin koyi ga ashifa bintu abdullah wadda take zuwa gidan manzan Allah sun sama ta koyar da matan shi musamman ma hafsa ta koya ma hafsa rubutu da karatu ashe kenan aka samu malamai mata sai a karfa musu gwiwa domin suna yin kokari ne wajen ilmantarwa idan ana maganan mace ta sami ilimi ne ta ilmantar da mijinta ai akwai abin koyi ai akwai abin koyi domin kuwa ai matar sa'id bin al-musayyib ita ce babban malaman shi ai ai da yana zuwa karatu wajen malaminsa sa'id ibn musayyib tunda ya aure ta sai ta ce masa zauna gida duk abin da babana ya sani ya koya man na sai in koyar da kai kin ga yin wannan kokarin kika yi ai akwai abin koyi ko ba ta da kin nuna isa ba saboda yanzu mace in ta karatu mijinta bai ba ya shiga uku sunan shi sori sunan shi sori kawai saboda kuci-kuci za a ce ya kasan jahili ai ka san jahilci nan wai ya zama jahili kuma saboda ta yi karatu shi ne to da irin waɗannan kyawawan misalai ne abin nabi ne macen da take zo ta zama mumina dole ta san cewa tana da waɗanda za ta koyi da su waɗanda za ta koyi da nan daga cikin matar manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama da mata sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu waɗanda suke sun abubuwan bajinta a duniya wasu ma Allah ta'ala ya tabbatar da aikinsu tun anan duniya su ne abin koyinki ba ki da wasu wanda ya kamar ki koyi da su in ba kina so ki zama mumina sai abu na shida soyayyaki musulunci ya ɗauki mataki na tsora ki kan tunanin yadda za ki soyayyanki soyayyanki ta zamanto ga Allah ne da manzan Allah da duk masu san addini soyayyanki ga Allah da manzan Allah da sauran masan addini su ne kawai in ban da su babu ruwanki da wani me dalili saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce salasun man kunna fihi da halawatal imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nari manzo Allah su lasu mace ya ce dabi'u guda uku in mutum ya zama yana da su wa'annan ɗabi'un to ya ɗanɗani daɗin imani ya samu lagwadon imani ya zamanto Allah da manzo ya fi so fiye da kowa da komai in aka ce ga abin da Allah yake so to ko hakan ya saba masan wani babu ruwan in aka ce Allah baya son kaza ko shi yana so zuciyar shi tana so ran shi na so wane da wane na so a'a tunda Allah baya so ko manzo Allah baya so shikenan ya zamanto haka ya zamanto kuma zai so kowane ne don Allah ba don wani abu ba ba don kwaɗayin abin hannunsa ba ba don saboda wani abu da zai bashi ba ba don saboda alaƙarsu ba ba don kawai don Allah kuma ya zamanto mutum na gudun yana kyamar yana tsoron ya fada wuta yana tsoron ya koyi wato yana tsoron ya fada cikin kafirci ya koma cikin kafirci bayan Allah ya shirya da shi kamar yadda yake tsoron a dauke shi a sashi a wuta al-Imam al-Bukhari shi rawaito wannan hadisin hadisin kuma Abu Dawud ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-imana wanda duk ya zamanto zai soyayya don Allah zai duk wanda zai so zai so shi ne don Allah zai kiyayya don Allah duk wanda zai ki zai ki shi ne don Allah zai ba da kyauta don Allah zai hana don Allah to wannan imaninsa ya cika kene ya zama duk abin da zai na mu'amala da mutane da duk wata irin alaka ya zama an gina ta don Allah ba don wani abu ba to wannan wanda ya ka ya samu cikakken imani ashe kin ga kenan a matsayin ki ta mace wadda take zama mumina to kina bukata ya zamanto Allah da manzo ne mafi soyuwa gare ki sai kuma duk wanda ya riko da addini wanda duk yake kyautatawa yake kiyaye dokokin Allah to waɗannan ma za ki so su gwargwadon yadda shari'a ta ce wannan ana maganan soyayya kenan da ta shafi soyayya ta addini akwai kuma soyayya ta ɗabi'a ƙauna wanda wannan kuma wani abu ne da yawanci ba a da yiko da shi baka da iko da shi sai abin da Allah ya hukunta saboda wannan al'amari ne na zuciya kawai za ta iya karkata ga wuri kaza ko ta ki karkata ga abu kaza domin me don wasu dalilai ko ma babu ma dalilin kawai Allah ya kaddaro haka to wannan shi kuma babinsa daban amma dai soyayyar da za a yi don Allah don samun lada da sunan ibada to ya zama Allah da manzo aka bibita su ne a gaba duk abin da ya saba ma nasu to ai watsi da shi duk abin da ya zama ya karantse da abin da suka tabbatar to a aje shi gefe guda sai abu na bakwai musulunci ya saita tunanin mace don ta zamanto mace mumina ta ɓangaren ɗora ta akan tunanin lahira in dai take ɓanta ita kaɗai tunaninta game da lahira ne tana tunanin mutuwa tun da annabu sallallahu alaihi ya ce aksiru min zikirin hazimin lazzat ku yawaita ambatan mai yanke jin daɗi mutuwa kenan kamar yadda hadisin turmi da sa suka don mene don saboda in an mutu ba aka tafi kabari babu abin da ya fi kabari ta da hankali babu shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban ga wani abu mai ta da hankali ba mai firgitarwa ba face sai na ga cewa kabari ya fi shi wannan hadisi al'imamu imam Tirmidhi rawaito shi kuma Shaddad ibn Aus ya ce kun ga mutuwa ta fi ta da hankali ita ce mafi girman abin da ke ta da hankali a duniya da lahira ga mumini don mutuwa tsananinta ya fi a ɗauko zarto a datsa mutum da zarto ya fi a ɗauko almakashi a yanka mutum da almakashi ya ce kai da mutum zai mutu Allah ya kaddara ya dawo duniya ya gaya waɗanda ke duniya irin abin da ya gani a lokacin mutuwarsa da bayan mutuwarsa da ba wanda zai ƙara bacci bacci ba wanda zai ƙara shi da ba wanda zai ƙara jin daɗin abinci to tun da wannan rayuwar kuma dole sai an yi ta ba sai fa an mutu to ashe ya kamata a rika tunani game da mutuwar ya kamata a san take macen da take zo ta zama mumina dole ta rika tunani game da lahira dole ta rika tunani game da mutuwa don mutuwa dole ne za a yi kuma in an yi za a gamu da sakamako to ashe kenan akwai bukatar a yi tunani don mene don a yi tattali da tanadi da kintsi da shiri domin lahira din a bangaren abota ita mace wadda take zo zama mumina musulunci ya ɗora ta kan tunaninta kawai ta zamanto abokanta mutanen kirki ne ƙawayenta mutanen kirki ne masu kamun kai ne masu kawon ɗabi'u ne don mene saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mutum yana bisa ɗabi'un abokinsa ne saboda haka kowannen ku ya duba da wa zai abokantaka almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil kowa ya duba waye abokinsa saboda haka tambaye ta ce wace ce kawarki wace ce abokiyarki in dai kina so ki zama mace mumina to lalle sai kin kiyaye kawance da abokantaka wa zaki da su don ba haka ba to kam zaki faɗa rijiya rijiyar mata kwakwar ko burtsatse kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya ce la tusahib illa mu'minan kar ai abota sai da mumini ma'ana sai da mutumin kirki mai imani mai kamun kai mai kamanta ayyukan alkhairi kuma alil dan abi talib radiyallahu anhu ya ce la tusahibul fajira fa innahu yuzayyinu laka fi'lahu wa yawaddu law annaka mithla yace kar kai abota da mutumin banza karki abota ko kawance da mutumiyar banza za wadda ba ta da kamun kai domin ali da abi talib ce kullum ayyukanta marasa kyau za ta rika kawata miki su ta rika nuna miki misali kamar hijabi ne kina sa ita ba ta sawa sai ta kauna maki wai ke yau ba za ki dan kidan jaraba ki je da za ki ji kin zama free kin kaza kin kaza irin wannan sai ta rika kawata maki mummunan aikin ta domin ke ki ci kina so sannan kuma kullum ta da fatanta da addu'an ta ki zama irinta yadda take ballagaza ke ma ki zama ta yadda ba za ki mata gori ba ba za ki goba mata ba ba za a ce ita kadai ba ce tana da abokiyar to ya kamata mu san wannan ko 'yan uwa mata cewa dai lalle mummunantaka abu ne da ya kamata kowace mace ta yi kokari ta siffantu da shi amma kamar yadda aka sani siffantuwa da mummunantaka aiki ne mai yawa kamar yadda yanzu aka ji akwai al'amuran da shafi aƙida tauhidi kenan akwai abin da ya shafi ibada akwai abin da ya shafi manhaji akwai abin da ya shafi ɗabi'u akwai abin da ya shafi abota akwai abin da ya shafi wato wato kiyaye abubuwan da ka iya jawo rashin mutunci sannan akwai abin da ya shafi lazimtar kunya da kamun kai da suturce jiki da sauransu to sannan kuma yana daga abin da ya zama lalle mace ta yi don ta tabbatu a matsayin mace mumina ta zamanto kullum ƙoƙarin ta tuba ga Allah da istighfari da neman gafaran Allah da barin sabawa Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto tunaninta yadda za ta ba da gudunmuwa wajen gina al'umma al'umma mai ƙarfi al'umma musulma ta zamanto ta ba da gudunmuwa wajen yin tarbiyya ta yadda abubuwa za su tabbatu a yadda ya kamata kuma ya zamanto mai ƙoƙari wajen neman ilimin addini mai ƙoƙari wajen sauraron wa'azi mai ƙoƙari wajen aiki da abin da take ji na ilimi mai ƙoƙari wajen yin sana'a domin sana'a ma yana daga mahimman abubuwa da mace mumina ta sifantu da shi ya zama to mai kokarin yin sana'a ce ba ta zauna zaman kawai ba domin zaman kawai yakan taimaka wajen tsegumi da gulma da yin abubuwan da ba su dace ba da munanan tunani amma idan mace tana da abin yi ta yi wancan ta yi wannan ta yi wancan ta yi wannan ba ta da lokacin za zauna gulma ba ta lokacin za ta tsegumi ba ta lokacin za ta zuka zuwa gidajen makwabta tsegumi da kai maganganu da sauransu sannan idan mace ta zama tana sana'o'i za ta taimaka wa mijinta za ta taimaka wa kanta za ta taimaka ma ‘ya'yanta za ta taimaka wa ‘yan uwanta idan kuma Allah ya sa wato ba sana'a ce ta hannu ta koya ba karatu ta yi Allah ya sa ta samu aiki da ya dace shi ma a nan wurin zai zamanto taimako gare ta taimako ga iyalinta taimako ga al'umma domin hakan zai ba ta dama ta ba da gudunmuwa wajen gina wani al'umma ina roƙon Allah ta'ala ya azurta ku da siffantuwa da siffofin da ke mai da mace mumina kuma ya kare ku ya kare mu baki daya daga siffofin da ke hana mutum ya zama mumini lalle mummunantaka abu ne muhimmi inda an kiyaye aka siffantu da siffofin aka lazumce su aka aiwatar da su to insha Allah za a samu dacewa a nan duniya da lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu Allah ya mana gam da katar Allah ya taimake mu ya kare mu da ilimi mai amfani mai albarka ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi Allah ya tsare mu daga ilimi mara amfani Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu Allah ya sa albarka a lokacin mu da ilimin mu da hankalin mu da lafiyar mu Allah ya ba mu ikon cin moriyar abin da muke ji na ilimi Allah ya sa ilimin mai zama hujja a gare mu ta hanyar aiki da shi kar ya zama hujja a kanmu ta hanyar kin aiki da shi ya zama mana dalili na halaka a lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wa waɗanda suke ta kokarin waɗannan shirye-shirye da alkhairi su ya an yi kokari duk tsawon wata ana ta kai kawo mu ko muna can ba ma ma kusa muna ta yawo a duniya to amma dai mu ɗin ma mun dawo Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace kuma Allah ya taimake mu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله